akwai ƴaƴanmu goma sha biyu wanda muka tura su wakilci gwamnatin jihar kano a gasar karatu na kimiyya a jihar lagos sun gama sun kammala suna dawowa suka yi hatsari tsakanin lagos da ibadan labarin da ya zo mana tara daga ciki allah ya masu rasuwa akwai waɗanda suke a asibiti sauran gwamnan kano abdullahi umar ganduje kenan yayin ganawa da iyaye da kuma yan uwan ɗaliban a gidan gwamnati gabanin kawo gawakin su zuwa nan kano da maraicen jiya na abubakar sadiq abdullahi kanina yana daga cikin waɗanda wannan hadari ya afko a kansu duk abin da malamai suka yanke akan haka daidai ne a tare da mu insha Allah Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta da akwai mahaifin shi mahaifin shi baya iya tashi yana cewa mahaifin ba zai iya fito a fata matan shi da ya'yan shi kuma babu representative din shi na wajen da za ka yanke hukuncin abin ne su waje da ya ba za mu iya yankewa ba sai dai in aka ji wajen a tambayi wanda suka zo sunana muhammad alhat adam ɗana yana ɗaya daga cikin wanda aka rasa wannan yanayi amma mun san ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin yanayin haka lokacin da muka samu labari abu ne mai so su zuciya kwarai da gaske amma ba abin da mu ce sai koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mun faɗa kuma koyaushe muna nanatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha wasu daga cikin iyaye da kuma ƴan uwa kenan dangane da wannan babban rashi na manyan gobe a yayin ganawar malamai sun yi wa'azi da tsokaci game da wannan hali da aka tsinci kai har ma malam ibrahim khalil ke cewa su kyakkyawan zato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya mutu a wajen bakunta ya yi mutuwar shahada da ka waɗannan yara da suka mutu a garin da ba nasu ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk ya mutu a wajen bakunta to ya yi mutuwar shahada muna fata allah ya ba su ladan shahada kuma yaran da suka mutu a lokacin da suke ganiyar kuruciyarsu akan harkar ta ilimi irin wannan ya taba afkuwa ga musulmi lokacin da aka tura mutane guda saba'in domin su je su karantar da alkur'ani su karantar da addinin musulunci gaba ɗayan su aka kashe su da irin waɗannan abubuwa suna afkuwa domin ubangiji ya nuna mana ikonsa ya kuma ga yadda za mu iya haƙuri ko ba za mu iya haƙuri ba malam ibrahim khalil kenan a nan kano a yayin da ake cikin alhinin rashin waɗannan ɗaliban kimiyya a makarantun sakandaren kano sai kuma wata gobara ta tashi a jiya a guda daga cikin gidajen sayar da man fetur na AA Rano da ke kusa da otal ɗin Santra a nan birnin Kano. Al'amarin da ya sababa rasa rayukan mutane biyu baya ga lalata ababen hawa masu yawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.